sakamakon wasan da aka buga a jiya ta ɗaya ga watan oktoba na shekara 2016 na neman tikitin shiga gurbin cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi shekara 2018 a ɓangaren turai kazakhstan sun tashi babu ci tsakanin su da romania yayin da poland suka lallasa armenia da ci biyu da ɗaya bulgaria ma sun tashi can jiran babu ci tsakanin su da ingila germany ta lallasa northern island da ci biyu da babu denmark ta sha kashi a hannun montenegro da shi daya da babu yayin da norway ta samu nasara akan kan san marino da ci kudi da daya can ne su ma sun tashi babu ci tsakaninsu da azerbaijan yayin da Slovakia ta lallata Scotland da ci uku da nema. Latvia kuwa ta samu nasara ne akan Malta da ci biyu da babu a yankin south america kuwa bolivia sun tashi tangaras biyu da biyu tsakanin su da ecuador colombia sun tama sun tashi biyu da biyu tsakanin da paraguay a yau a nan yanki na south american argentina ta sha kashi a hannun paraguay da ci ɗaya mai ban haushi inda paraguay ɗin ta bi argentina har gida ta shata chile sun samu nasara akan peru da ci ɗaya biyu da ɗaya venezuela ko ta sha kashi ne a hannun brazil da ci biyu da babu a nahiyar yankin asiya kuwa kungiyar kwallon kafa ta australia sun tashi ɗaya da ɗaya da japan iraq ta samu nasara akan thailand da ci hudu da babu uzbekistan sun lallata china ci biyu da babu iraq ta samu nasara akan south korea da ci ɗaya mai ban haushi yayin da qatar ta sha syria ɗaya mai ban haushi saudi arabia ta samu nasara ne akan united arab emirates da ci uku da babu huta lafiya